Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta ya ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 30 ga wata 30 ga watan Maris 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Grace Alheri ba mu mukanin labarai. To Binta Majalisar Dokokin Kasar Turkiya za ta kada kuri'a a yau kan burin filan na shiga kungiyar tsaro ta NATO. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da tsare wani amurke dan jarida da ake aiki da jarida wall street journal bisa zargin leƙen asiri kana wani hari da 'yan ta'adda suka kai wa ofishin 'yan sanda da asubahin yau da kuma fashewar bom da aka dana a gefen hanya sun yi sanadin mutuwar 'yan sanda hudu da kuma raunata waɗansu shida a ƙasar pakistan kanin labaran duniya kenan to a cikin rahoton a cikin rahotonta na 2022 da 2033 kan halin da ake ciki na kare hakkin bil'adama a duniya. Amnesty International ta yi tsokaci akan yadda cin zarafin ɗan adam ya ƙaru cikin wannan shekara a ƙasar Kamaru. Amma cin zarafi da take hakkin bil'adama gaskiya ya fi haka a nan nahiyar masu yaren Ingilishi. Domin waɗanda suka kawo mana wannan fitina na yaƙi ya saka 'yan awada suna da nasu laifin wajen take da haƙƙin bil'adama da cin zarafi haka kuma soja da gwamnatin ƙasan kamaru gabaki daya muna tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya kuma za ta gabatar za kuma mu saurari tafsirin watan ramadan amma yanzu ga grace alheri da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga cikakkun labarai mai karantawa Terry Grace Abdu. Yau Alhamis ake kyautata zaton Majalisar Dokokin kasar Turkiyya za ta kada kuri'a a kan burin Finland na shiga kungiyar tsaro ta NATO. Finland da makwabciyarta Sweden sun nemi shiga kungiyar bayan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine bara. Tun lokacin da aka amince da bukatar shiga kungiyar da kasashen biyu suka gabatar a taron kungiyar tsaro ta NATO kasashen da ke cikin kungiyar suka shiga bin tsarin dokokin kasashensu na ba da izini ga finland da kuma sweden ranar litinin hukuma hungary ta ba finland izini yanzu ya rage a sami amincewa kasar turkiya kasancewa tilas ne dukkan kasashen da ke cikin kungiyar ta neto su amince kafin ba su wannan dama finland da sweden sun sami tangarda sabili da turkiya tana bayyana damuwa cewa kasashen biyu ba sa ɗaukar tsauraran matakan da suka kamata akan kungiyoyin da turkiyya ke ɗauka a matsayin kungiyoyin ta'addanci. ma'aikatar tsaron rasha fsb ta sanar yau alhamis cewa an tsare wani ba amurke dan jarida mai suna evan gershkovit da ke aiki da jaridar wall street journal a birnin yekaterinburg bisa zargin leƙen asiri a cewar kamfanin dillancin labarai na interfax a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran ya samu daga cibiyar tsaron ta ce ta dakatar da ayyukan ba amurken gerkovich da suka saba doka wanda aka haifa a shekara ta 1991 wakilin jaridar wall street journal da ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar rasha ta ba izinin ɗauko rahotanni wanda ake zargi da leƙen asiri a madadin gwamnatin amurka zuwa yanzu jaridar bata mai da martani ba. sanarwar ta ce ba bangaren amurka wato wannan shi dan jaridan ya tattara bayanai kan wani ginin rundunar sojin sai dai ba su ba da ƙarin haske ba fada vatican ta ce za a kwantar da paparoma francis na tsawon kwanaki domin yi masa jinyar ciwon huhu bayan ya yi fama da matsalar lumfashi na tsawon kwanaki kakakin fadar vatican matteo broni ya faɗa jiya laraba cewa papa roma francis ɗan shekaru 86 baya ɗauke da cutar corona sai dai yana buƙatar jinya magoya bayan papa roman suna addu'a allah ya bashi lafiya ya ce gaskiya ina kaunar wannan paparoma ina son shi ina son paparoma john paul na biyu sai dai wannan iyaka ne ya kamata wannan ya ci gaba da jagoranci har zuwa kalla shekara ta 2024 sai kuma wata mace da take cewa muna son fafaroma francis ya sami lafiya ina mashi fata alheri jiya laraba kakakin fada batikan ya bayyana cewa fafaroma francis yana fama da matsalar lumfashi cikin kwanakin nan ya kuma tafi asibitin gameli domin gwaji. gwaje-gwajen sun nuna cewa yana fama da cutar lumfashi da zai bukaci jinya amma ba cutar corona ba. To wannan labari ko kuma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jimawa ba Grace Alheri za ta kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a cikin ta na 2022 da 2023 kan halin da ake ciki na sha'anin kare hakkin bil'adama a duniya. ƙungiyar Amnesty International ta yi tsokaci kan yadda cin zarafin ɗan adam ya ƙaru cikin wannan shekarar a ƙasar Kamaru. Amnesty International ta ce ta lura ne da taƙaita 'yancin faɗin albarkacin baki, 'yancin ƙungiyoyi da kuma 'yancin taro a kasar ta kamaru inda amnesty ta ce ana ci gaba da tsare dimbin magoya bayan jam'iyyun adawa da shugabannin yankin ingilishi ba bisa ka'ida ba wakilin murya amurka da ke birnin yawon a kamaru muhammad bashir ladan ya aiko mana da rahoton A matsayin ƙarin rahotanninta da ta yi a baya, Amnesty International ta lura da takaita 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin ƙungiyoyi da kuma 'yancin taro a ƙasar Kamaru, inda ƙungiyar ta ce ana ci gaba da tsare ɗimbin magoya bayan jam'iyyun adawa da shugabannin yankin Ingilishi ba bisa ƙa'ida ba. A jihar Arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar, 'yan aware sun tafka manyan laifuka tare da tauye haƙƙin ɗan adam. ba su kaɗai ba har ma da sojojin gwamnatin kamaru in ji amnesty international muntari hamisu ɗan ƙungiyar farar hula mai zaman kanta a jihar arewa maso yamma ya tofa albarkacin bakinsa kan wannan rahoton amnesty international amnesty international ta yi rahoto lallai wanda yake da muhimmanci amma cin zarafi da take haƙƙin bil'adama gaskiya ya fi haka a nan nahiyar masu yaren ingilishi domin waɗanda suka kawo mana wannan fitina na yaƙi da yake nan a nan ya saka 'yan awada suna da nasu laifin wajen take haƙƙin bil'adama da cin zarafi haka kuma soja da gwamnatin ƙasan kamar gabaki ɗaya. In muka ɗauki ta sashen soja za mu ga cewa duk lokacin da abu ya faru a wani ɗan ƙauye ko aka yi harbi aka kashe ko soja guda ɗaya ko dai wani abu dai ya faru in suka tashi zuwa ba su barin kowa da wanda ya san abin da ya faru da wanda bai shina ba duka za su ci zarafinsa. za a yi kone-kone kuma na gidaje za a yi kone ƙauyuka gabaki ɗaya gashi sun saba kama mutum ba tare da wani laifi da yi ba a rufe shi wata har ya kai wata bakwai takwas yana kulle ba tare da an san laifin da yi takamaiman laifin da yi ba to wayannan abubuwan shi muke ganin cewa da gwamnati za ta yi la'akari da su a sanar da soja cewa tun da ma ana cikin yakin haƙƙin bil'adama ma ya kamata a dinga kame shi a dinga tsare shi. Musa Hussaini shi kuma ya ce da walakin a kan wannan rahoton Amnesty International. mu a matsayin mu na farar hura kasar kamaru muna mamaki wato a kowane lokacin ana ba da rahoton kasan wato sai kamar murna ake ji an samu wayansu matsaloli musamman ma a ce eh, ba ko kuma koma ba da ake samu na maganar kiyaye haƙƙin bil'adama a gaskiya kasar kamaru a yanzu ba za a ce an koma baya ba duba ga ganin cewa irin abubuwan da suke kamar eh, wato shi wannan sabga ko kuma matsala na shi dan jarida da aka kashe martinez zogo kasar kamaru ta yi kokari ta wato tabbatar da cewa ana kokari a kare hakkin bil'adama musamman ma wanda aka cuta da wanda ma ba a cuce shi ba duk ana kokari shi yasa ka gani abin din yake a gaban hukuma kuma tare da duk karfin wa'annan mutanen din ana bincike a kansu ana kuma duba yadda za a yi a magance al'amarin din to saboda saboda haka akwai ci gaba mana sha'ani na eh, hakkin adama abu na biyu kuma shashi na ingilishi yau dinnan muna tafiya mu je mu dawo kasashen mu ne a gaskiyar al'amari gwamnatin kamaru ta yi kokari wajen magance waɗanda suke cin hakkin adama musamman ma a hukumar ta ma wanda suke aiki karkashin ita gwamnati da kanta saboda haka ai babu dama da za a ce wai ana ci gaba da cin zarafin wato eh, 'yan adam a kasar kamaru daga karshe amnesty international ta yi kira da gwamnati gwamnatin kamaru da ta kokarta wajen kare hakkin bil'adama muhammad bashir laden muryar amurka daga yawunde a ƙasar kamaru To Madalla an gaishe ka Muhammad Bashir Ladan har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri da ƙarshen labaran duniya. Hukumomi a arewa maso gabashin Pakistan sun bayyana yau Alhamis cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai wa ofishin 'yan sanda da asuba da kuma fashewar bom da aka dana a gefen hanya sun yi sanadin mutuwar 'yan sanda hudu da kuma raunata waɗansu shida. Harin da ya janyo asarar rayuka ya auku ne a yankin Kaki Marwat da ke lardin kerber kan iyakar Afghanistan. sanarwar farko da rundunar 'yan sanda ta fitar ta ce 'yan bindigan sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda da ke yankin suka ji wa 'yan sanda shi da rauni ta kuma kara da cewa nan da nan ofishin 'yan sanda da ke kusa ya tura jami'ai domin dakile harin a kan hanyar ne bom da aka dana ya tarwatse a motar su fashewa kuma ta yi sanadiyar mutuwar jami'ai hudu ƙungiyar taliban ta ƙasar pakistan ta ɗauki alhakin harin daga ƙarshe waɗansu mutane da ake kyautata zaton masu kutse ne a koriya ta arewa da suka ɓadda kama da ƙarya cewa su 'yan jarida ne da ke aiki da muryar amurka sun tuntuɓi ƙwararru kan manufofin tsaron nukiliya da yaɗuwar makamai a cewar wata ƙungiyar leƙen asiri da ke sa ido kan barazana wadda ta ce wannan na daga cikin abin da ke faruwa yanzu inda mutane suke ɓadda kama da cewa su 'yan jarida ne daga manyan kafafen yada labarai 'yan leƙen asirin ta yanar gizo sun yi ƙoƙarin tattara bayanan sirri game da matsayin jami'an ƙasa da ƙasa kan gwamnatin pyongyang ta kim jong-un gaida Grace Alheri Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha biyu karfe hudu kenan da minti goma sha biyu na yamma a Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe uku da minti goma sha biyu kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma ga shirinmu na lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan shafe-shafe don sauya kalar fata da aka fi sani da bleaching. Bleaching ko shafe-shafe don sauya kalar fata abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'ummar Najeriya musamman matasa mata da maza. A lokacin da take jawabi a wurin buɗe taron wayar da kan kafafen yada labaru na shiyar kudu maso yamma a Najeriya. Shugabar hukumar kula da tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta kasar, Mojishola Adeyeye ta buƙaci 'yan Najeriya da su lura da irin illolin da ke tattare da irin waɗannan mayukan shafawa. Dr. Mojishola Adeyeye ta ce ce amfani da irin waɗannan mayuka na bleaching kan haifar da ciwon daji da yin illa ga muhimman sassan jiki da haddasa kumburin fata da sauransu. Shugabar hukumar ta ta kuma ce ko a shekarar da ta gabata sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya ja hankalin hukumar ta hanyar aike mata da takarda kan ɗaukar matakai don dakile waɗannan bala'i da ke yaɗuwa a tsakanin al'umma inda ta ce tuni hukumar ta fara aikin wayar da kan jama'a a kafafen yada labaru da aiki aikin leƙen asiri tare da kai samame a wuraren baje kolin kasuwanci don kwace irin waɗannan kayayyaki. Hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Khalid Sunusi Kani da ke ba da gudummawa wajen wayar da kan al'umma akan cututtuka da dama da ke aiki a asibitin koyarwa na Muhammad Abdullahi Wase wanda aka fi sani da asibitin Nasarawa a jihar Kano inda ya yi mana bayani game da bilicin da illolinsa da farko ya fara da bayani ne kamar haka. Abin da masu sauraron mu ya kamata su fara sani shine shi wannan ta'ada ta bleaching abu ne da a yanzu haka yana ciwa al'umma to a kwarya musamman a nan nahiyar Afirka mata da yawa sun dauki wannan ta'ada suna ta yi ba don wani abu ba sai don su gusar da wannan baki da yake cikin jikinsu sannan kuma su ga sun zamanto wato farare suna ta sheki suna ta haske to wannan nan mayuka da ake amfani da su ana kiransu da bleaching creams ya kamata masu sauraron mu su fara sanin cewa ita wannan bakar fata ba wai wani abu bane ba da kawai aka haife mu da shi ko kuma kawai aka ce ba a san mu aka yi mu a haka a'a da akwai abin da yake faruwa a jikin bil'adama da akwai waɗansu ƙwayan halitta ko kuma mu ce 'ya'yan halitta a jikin ɗan adam waɗanda muke kira da melanocytes waɗannan 'ya'yaye na halitta wato cells su ne wanda suke jikin fata wanda kuma suke ba mu kala na wato baki-baki da ake gani a jikinmu wannan sinadari ko kuma waɗannan wato ƴaƴaye na melanocyte suna fitar da wani sinadari waɗanda muke kira da melanin wato shi wannan sinadari na melanin shine abin da yakan ba wa bil'adama baki a cikin jikinsa wanda ita wannan fata da masu sauraron mu suke gani a jikinsu ya zama wajibi su sani cewa ko dai fatar ɗan adam zaka iya raba ta wato gida uku wacce take sama da wacce take tsakiya da wacce take can karkashin ƙasa idan kuma ka ga dama ka fasa ta ta iya zama wato wajen gida bakwai to waɗannan fatoci da suke cikin jikin bil'adama Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su ne ya yi su ne domin su ba da kariya da kuma ingantacciyar lafiya a jikin bil'adama to su waɗannan mayuka na bilicin idan mutum yana amfani da su suna ƙoƙari wajen daƙile tasiri na shi wannan ƙwayar sinadari da ake kira da melanin abin da yake ba da wannan baki a cikin jikin bil'adama kenan so idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar waɗannan fatoci da muke magana a kai wajen ninki ninki wajen guda uku ko kuma kace idan kara fasawa kace guda bakwai waɗannan mayuka sukan yi tasiri wajen kwakwale da yaɗe ita irin wannan fata wanda mutum yake gani a matsayin mara kyau kenan wato baka kenan to idan ana wannan dakile wannan wannan sinadari to shine mutum yakan ga ya zama dau yayi haske kenan to likita shin wasu irin illoli ne ke tattare da yin bleaching waɗannan waɗannan mayuka da ake ta amfani da su a tsakanin maza da mata ina mai tabbatar miki suna da illoli masu ban mamaki da akwai illolin da za mu iya cewa suna da jibinci ga su waɗanda suke yi amfani da waɗannan mayuka da akwai ma illolin da waɗanda suke tare da waɗanda suke amfani da mayukan za su iya shafa su da akwai illolin da idan mace tana ɗauke da juna biyu wannan mayuka da sukan yi amfani da shi na bleaching shi ma zai iya cutar da ɗan da suke ɗauke da shi a cikin cikinsu a yayin da suke da juna biyu. Bari mu fara da illolin da waɗannan mayuka sukan yi wa masu amfani da shi. Za ki ga cewa mata waɗanda suke amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar za su dinga wani irin hamami da kuma wato karni. Waɗannan mayuka sukan kawo wannan hamami sakamakon waɗansu wato chemical sinadarai da akan yi amfani da su wajen hada waɗannan magunguna wannan hamami da wari da zaki iya jin masu ɗauke da wato wannan ta'ada ta bleaching suna yi yana da jibinci da fatarsu da takan wato kwakware a cikin yayin da suke amfani da waɗannan mayuka zaki ga cewa idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka wani lokaci idan sun zo kusa da kai za ka dinga ji kamar ƙarni irin na jini dalilin da yasa akan ji irin wannan karni na jini shine za ki ga cewa idan mutum yana yin bilicin kamar abin da a hausance ake cewa mutum ya ci bilicin za ki dinga ganin jijiyoyin jininsa ko magudanan jini a wajajen saman fatarsa to idan rana ta zo ta daki wannan fata ta bil'adama za ki ga cewa wannan karnin jini yana fitowa to wannan shi ma ba karamar illa ba ce shi kansa wanda yake bilicin din za ki ga cewa yana jin warin kansa da kansa sannan wannan illa ta bleaching bata tsaya a nan ba za ki ga cewa mata waɗanda suke bleaching ko maza waɗanda suke bleaching ba sa son shiga cikin rana dalili shine yayin da suka shiga cikin rana suna ji kamar ana kona fata su ne ya zama wajibi mutane su sani wannan bakar fata tana taimaka musu matuƙa kwarai da gaske wajen ganin cewa zafin rana bai fiye illata ita wannan fata ba amma yayin da suka ɗaɗe wannan fata wacce take baka suka ɗago da fara za su dinga jin matsanancin zafi a cikin jikinsu sannan wannan illa ba ta tsaya a nan ba ita wannan fata idan ana shiga rana wata rana za ki ga cewa sun yi jajawur kamar an soya kosai idan ta wannan ja ta zama abin da muke kira da hyperemic saboda an tunkuɗo jini yayo sama yayo wannan waje to wannan shi yakan ba su illa su dinga samun wani dabbare dabbare su zama baki baki baki baki a jikin jikinsu wannan duk illoli ne da shi wannan wato mayuka sukan yi a jikin bil'adama wannan illa ba ta tsaya a nan ba waɗannan mayuka da sukan yi amfani da su da akwai wani sinadari da muke kira da mercury wannan sinadari na mercury yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da toxic heavy metals wato abubuwa ne da idan suka shiga jikin bil'adama sukan haifar haifar da illa matuƙa kwarai da gaske idan mace tana amfani da waɗannan mayuka na bleaching da akwai abin da muke kira da mercury poisoning saboda wannan sinadari da waɗannan mayuka suke ɗauke da shi to wannan sinadari na mercury zai shiga cikin jikin bil'adama zai taru sai ya haifar da matsala waɗannan matsaloli su ne wannan sinadari na mercury ba zai tsaya a iyaka cikin jinin bil'adama ba sai ya tafi waɗansu sassa na bil'adama ya lahanta su da akwai yiwuwar wannan shi sinadari ya je bangaren hanta ya taba ta ya ba ta matsala da akwai yiwuwar wannan sinadari ya tafi bangaren koda ya ba ta matsala mutum ya zo yana kumbura da dai sauransu da akwai yiwuwar wannan ma wato sinadari ya je bangaren zuciya ita ma ya taba ta ya ba ta matsala waɗannan mayuka fa da ake amfani da su mata masu ɗauke da juna biyu bai su ba bincike ya tabbatar da cewa matan da suke amfani da waɗannan waɗannan mayuka 'ya'yansu akan haife su suna da matsala ta ƙwaƙwalwa suna iya samun abin da muke kira da neurological deficit wato su samu matsala da tawaya a ɓangaren ƙwaƙwalwarsu ko yanayin tunani ko yanayin tafiya ko yanayin dai waɗansu abubuwa da yake jubinci da ƙwaƙwalwa sannan waɗannan mayuka idan dai suna ɗauke da juna biyu bincike ya tabbatar da cewa akan haifi yara ba su da nauyi yadda ya kamata suna da ɗan ƙaramin jiki sun samu abin abin da muke kira da low birth weight so wannan kaɗan ne daga cikin illoli fa na amfani da wannan mayuka na ƙarawa haske na fata masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka likita ya koro jawabi amma kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a latilas a nan zamu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako a mako mai zuwa zamu ci gaba da tattaunawa a cikin shirin inda likita zai ci gaba da yi mana bayani kan irin cututtukan da bleaching ke haifarwa. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai Dr. Kani da ya kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya. Madalla to a gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. To a dandalinmu na sakonni za mu fara ne da sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ya ce, kai co shugaban ƙasa mai barin gado, wato jihar Katsina, muna da muna wuni da kwana ba tare da ganin hasken wutar lantarki ba hakan ya sa muke yin buɗe baki ba tare da mun sha ruwan sanyi ba sakonmu na gaba haɗin gwiwa ne da ya fito daga babande mamman bande da ali sarkin yaƙin nima da tasiyu unguwar tudu da Amadu Mamman suka ce salam VOA Hausa. Gano yunkurin wasu 'yan siyasa na samar da gwamnatin rikon kwarya a Najeriya da hukumar tsaro ta DSS ta yi. Muna jinjina musu mun yi Allah wade da wannan yunkuri. A wani saƙon haɗin gwiwa daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa suka ce ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa da suka faɗi zaɓe waɗanda ke zargin gwamnatin tarayya da hannu wajen wajen kasa cimma nasara duk wani iku ne bayan hari. To a saƙonmu na ƙarshe. To a sakonmu na ƙarshe wanda shi ma haɗin gwiwa ne Yakubu mai aski ba da raka da Sanusi ma da tai da yaro buniya garin malam da maman sani dauda da malami kurra garin sarkin noma jihar da magaram Nijar suka ce VOA Hausa Fatan alheri zuwa gare ku. Hakikannin gaskiya batun ƙarin girman da shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya yi wa sojojin Nijar hakan ya yi daidai domin kuwa wannan zai ƙara zabura su akan aikin tsaron ƙasar Nijar. To muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum ku kuma aiko mana da saƙonninku. ku. masu sauraro yanzu kuma sai nasihar watan ramadan musamman ga matasa daga malam abdulhamid muhammadu na magaram a jamhuriyar niger eh, sunana abdulhamid malam ahmadu mai wa'azi da magaram Nijar. A takaice zan yi jan hankali ga 'yan uwa na matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana wanda Allah yake a cikin Alkur'ani shahar Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan shi shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabaka wanda unzila fihi alqur'ana an sabkata alqur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan linnas shirye ga mutane. A farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi shi kuma saurayi mutum ne wanda zai na cewa yana da kwallo rayuwa wadda a kullum tana buƙatar mizani abin da zai ja ta rayuwa da ta yi daidai ya zama na yayi rayuwa harkon shi ya amfanar da ita a wajen tahiyar da ita ganin ya shiri babban abin da zamu yi magana a kai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka amma ya zama to tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa za ka shiga halin zamantakewa ne za ka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zama na an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau sa'annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'ashara shababi man istada minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa in yastadiyin ba zai iya ba annabi ya ce fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa in ma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a ramadana ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci ya yi so idan ramadana ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtse wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar da yawaita yin sadakoki daidai da abin da Allah ya hore mushi an tambaya annabi ta sadaka ta yi lada ya ce gwargwadon iyawarka a wata ruwa ya ce ɗan ƙaramin da ka bada wanda kake kashi ne daidai yadda zuciyarka za ta iya Masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice. Yau Alhamis ake kyauta zaton Majalisar Dokokin Kasar turkiya za ta kada kuri'a a kan burin Finland na shiga kungiyar tsaro ta NATO. Finland da makwabciyarta Sweden sun nemi shiga kungiyar bayan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine a bara. Tun lokacin da aka amince da bukatar shiga kungiyar da kasashen biyu suka gabata a taron kungiyar tsaro ta NATO a kasashen da ke cikin kungiyar suka shiga bin tsarin dokokin kasashensu na ba da izini ga finland da kuma sweden fadar vatican ta ce za a kwantar da papa roma francis na tsawon kwanaki domin yi masa jinyar ciwon huhu bayan ya yi fama da matsalar lumfashi na tsawon kwanaki kakakin fadar vatican matawa bruni ya faɗa jiya laraba cewa papa roma francis dan shekaru 86 baya ɗauke da cutar corona sai da yana buƙatar jinya. Hukumomi a arewa maso gabashin Pakistan sun bayyana a yau Alhamis cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai wa ofishin 'yan sanda da asuba da kuma fashewar bom da aka dana a gefen hanya sun yi sanadin mutuwar 'yan sanda hudu da kuma raunata waɗansu shida. Sanarwar farko da rundunar 'yan sandan ta fitar ta ce 'yan bindiga sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda da ke yankin suka ji wa 'yan sanda shida rauni. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma'asalam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.